بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم insha Allah ta'ala ya a egagiyar ya shicewa mini littafin takdisul auliyayi manga alaisa liktifalu biha dalilun ala mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam da gija ya kan a shiya isra'u da mai iraji jijin mujin alamu ya ya nabi sallallahu alaihi wasallama man ga mahabbatu sallallahu alaihi wasallam wajiba bayan nabi na yade na wajibi ba bayan nabi ma wahiya taqtadi ta'atuhu ena wa yugwa na wagai ebilatu nabi wagai wago choga eze yabo nabi to an kalitu giya wala mituga to tunya nabi inji saji shaniyawa watinabu mukhalafatihi wa moloto ya bekiyo ba nya eneja nabi muhammadu gani sallallahu alaihi wasallam wa an la bada allah ta'ala illa bi tariqatihi na sunnatihi wa mogan musu kuma sai ekpa bi bawu na nabi muhammadu bebe yin sallallahu alaihi wasallam imagine dole ayya kaidan ciko ke hugwa ga waye dai boye ne biyo sai wa fayi ba jishani sai ite e zan isra'u gan da miraji ne ole mu cila tuwa ba a daidai na filan da ci da jiwa sun sa shi jeji to na jin wula alagba na dai alagba kin da ci da wucin ga wadda wani gan izabe ganga alamun mawayo izu fayin ban yin ma nabi ko lailatul isra'i a ji shani a yaka alamun wani uwa ga zai yabo a nabi na waga boya nabi kiri uku kwan amintu yana mai wani boyi wajibi ba kawai ke dai boyawa waje musulmi musulunci wa gumiya amma ke yabo wuce yana ke boyan wuce a bebe yana muke bayani wuce yayi ji sai wasu ya da dini ba amitu a fiya bayan na juna fone mun soko ta tiya ya kpani wuga latici na a zika na yi gawa gwasun ya tunguru kici jiwo ga ile ipa kici musa gwasun ngala kuran ngala karka na lakon fi rasulillahi uswatun hasana imma je ta ka'idan nan so ce ga yi ƙur'anu ina ugwa ga boyi wunga yi kiyo emila tuwon ga kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni annabi ga ya ga abe kya ga fizi je die boye ya tsoci na alami atu ba wuna obebe ina yuhibbukum Allah su kwa we ayar na ga ayatul imtihan aya ne la mazacin ne zai daga gawai wa annabi na ayan na ga ga ciwo ga lalle wa annabi wuciya gaskiya ba jama'a shi wallahi tallahi ba hu qur'anu tin sarawai wuji uma boka wuji boka adde zai luje yau agwana wuji boka kuma adde bai tin daga wa bi fahimta gaskiya su koya yi fahimta gaskiya manga wa kullul bil mu'usilati ilallahi ta'ala qad oglikat illa babahu ikon doro na yi zaga da tsun ba su kuka ta na wutu sai dai ikon ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke ga da ga tun tunguru dana wa mallaula kpa nabi wa ko a mallaula kpa nabi wa uzuri ciwo yi lobe tunguru wucewa da jikin wadatun ya kusa su ce wa a da isa e da ce da na e daji ukpanin kwa egburu ikpa e kicha wuo eji na wee ipa ga ikpa na sallallahu alaihi wasallam ga lati wuce gari a to nabi sallallahu alaihi wasallam wato ya da kulul janna illa man aba ɓata ya gano aljanna sai zai gano bana ƙalu wa man ya ba ya rasulallah ya wata yi soko za na bu ga walo aljanna yau annabi ga man ata a ne da halar janna dole ka yi duro zai gami nan bebe yi na gano aljanna wa man asani faqad aba zando do na magali ba wai mi bana zanna wa aljanna wula. dole ka yi da da wani ikona waga da aljanna na yi nabi muhammadu tuci ci ngai layu gar rasulullah tuci soko waga tufe wa ina waga da da soko patana gwata buba ngam la sayyiduna abubakar umar usman kwata zan ne sai da dini ba abibe akida orojin abibe ibada orojin wana to don apie kuya waya ngai layu gar rasulullah soko هل صحيح أن الله تعالى خلق القوم لعجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجمع تازون ويو ga wangi wo ne ya gagan soko jalita ne ije otoji ebo anabi ona sallallahu alaihi wasallam e ga mucha age ne ya gana ebo anabi wo soko jin yo ngabu jin ndoro ebu bogo alhaƙiƙatu annahu la ya juzu tiƙadu zalik man gaya na gwayi na ya ba a ƙiƙa na musulmi na zaɓe kwankurtar na yana ga ya bo annabi bo su kojin ishe wani ganga ishe toku ebo annabi wajen kwankurtar na gya ebo na tsoci na latu ne ga yi ga huwa lalazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a mun soko mu gari na jali ta yan indoro na ta cikin bo bayani wani wujewuje ya yi zawon jiji bayani kalakalakun ijinjin ya yi bai lai ji Fakar faka ji alallahul kalkali na sa jima'in liyata makano mai ibadati e na ji soko ji pata ni wujewuje ya zawon jiji bayani e gba de ba de kago yawon ya e ko e

kuma zawangi shi cude wali bayani azumati fi halki mukula bayan cin zawangi da ya ce tabon da shaniyar alita mujo ina da mujan alita shi na dawana wa ma ce ne na waya ka buga ya ta cikin bude mukula ciwon wa to ce ga iga allazi خلق الموت والحياة ليبلوكم so ci gajin yin tutu to rayu ebo kibo turai ebo mai yucin wule ayyukun ahsanu amala zimi ni ebo ya cuta zo za a lotun wangi ga wawal azizul gafur ya tu zantu ya tu gafar kiyayen ne lawi ya farko ga halaka lakum ma fil ardi jami'a in doro ta cikin bane yi wujen yayi wuce ugwa ga wujibu anabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba ci tutu to rayuwa to ci gan wuji-wuji daga dan yibo ebulu feki macin da yayi ban da ci gan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu ya mi tunwi wa mai cin da ina jin ke ji ke cikin bo patana wuji ji ulu fe amfani yayi so fahimta yanzu ga yabo annabi ba a jikin ajijo ajijo ba alita jo bayani ibo zawon gijo bayani amma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin ga ya zandoro mini alita ne su kujina su kwaye buga zandoro alkhairu buga ya zandoro alkhairu buga ya zandoro gafara soko matati aluman na jo etiyan sabani alita na ishi zano a ga ile su ko ba ce ile tuce aji ba mai ta tafi bai ne amma ya yi alikawali to ciwo a na bidiyar da ta ci bu imagwa sun istighfar so ci gama ta yi fiya ya bude tagwayin zibu ya annabi na sallallahu alaihi wasallam kila ke ji da ba annabi da falala mu ciko ya aluman naji ube bi alkhairi kwe eza ya gunyo so bu ga al'umma na shigo ga fata na bugu egamin na ko bayani na wai wugwayen ya bayan biya sallallahu alaihi wasallam amma na ga na nasu yiwo su ko jinjin ba ki bo mu jinjin je ba ibi dikin ila mi tun kuma ke make je ba yi amfani bai na shi ke cikin bone in na shiga yayin na nasu qur'anu ji wu etiye manufayin alita wala E ga diyan ashibe e guba ya ci fahal ya juzu lana liktifalu bil maulidi nabawi ma halalli yo ya yi musulmi ji na ya lafoci ce tiyan shani shanijin ya e mamma ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam al maulidun nabawi kana fi amil fil yau fi yau milisnin amma nabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam e ya yi dagbai e ya na abrahatu fakun gan bai jama'in yi shiga abin masalaci ka ba dina so cici jan allaka nan tun ala gadan jiniye maka ba wani galasa kube ya nabi muhammadu labari sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'an na joga alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al qaidahum fi tadlil da yazo bayan aya to eyan eh, ne ga ma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma nabi yake farata ga ya gana zafi gana faruwa na ciji su kube ya nabi labari ya zuma ya nuce wa yi ji wurin domin ya shi bana idan ni gaibu na ji sokola ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam mu ci fali ce min fi na tazu kila ke ji dan nabawa waqtalafal na fil yawmi wa shahr mai tare ji ji cewa shi leba fochi wuyo ki de tu foga wa shahr et sa mu wuyo litinin na tsafo gukin wayo wani ne litinin hadisa ya karara ku kila wai fiyazin ya fi litinin yau ga fahimci ciga hamman wayo fahimci ciga ma cewa yi ƙor'anu cin yawon amma litinin nan ga wajen litinin wasu doku litinin gano ciwi tsafo ni gano ciwi tsafo gutsun gano ciwi tsafo guwo tsafo gukin wayo na ya cewa shi lebatiwo da shiga safo gube-gube iji fahimta ku da gana gana wa da littafin da ce ya ku efoji bai kakan kaza can leba da bu wa shara ce a gato sautu can leba da bu wanda ce gana ga na ja amma guba na ta zu eya na atu dagba ga abin ka ba na eto abraham man gato walam yathbut fi maulidihi shay'un indoji tabbata etiyan energy tuba bedana fanabbi'uni bi ilmi in kuntum sadiqin iya labari eti ilimin abeki wani za gaskiya jige ya wala cin da ba da na juke nan dai folite ne amma ya tsaki tsofa guki can da ba da alamarin na shan fama hukumul فما حكم الاتفال بيوم الثاني عشر من ربيع الأول كي أكون شهد لا تفقوا بيقوبا يمشي شهد ربيع الأول اتيا إغفا يما ما النبي صلى الله عليه وسلم بو هذه بدعة ما عرفها صدر الأول إن ينا سيدة ديني وانا zai yi jika musuluncin na yi jin kebabe a nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam a ke sha ni rabi ul'awuliya ya tafi gobe guba na yau fahada sallallahu alaihi wasallam lami a tafil bi maulidi a nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mun lafaci ciya sha ni ya mamawa walam ummatahu bihi a madde bujan alumu ji foro ya tiye ji jana cewa wa ula'ika ashabuhu ridwanullahi alaihim jama'a ji dana jama'a ko ji na jife dogon biyu na da sakolo fiya ga wahum aksarun nasi hubban lahu adebo ya nabi muhammadu ga zandoro sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atan liman hajjihi a ci aga adokumilatu ekpa bebawu na nabi ga ya ga yi zandoro wani aya ga yasu jeboyi ya nabi yasu tu ga nabi dojiya sahaba shi da ba doji sahaba shi da ba wa hirson alalƙiyami bi haƙƙihi adefun baya kuku jikin ya ti haƙƙi a nabi muhammadu ga zandoro sallallahu alaihi wasallam a wuzawa bani ebocin libayan a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etiyan ananiyan fun bana da ya sha ne wuna a tsohaki gato zanna na jijiye da sifa guta mai rana sifa ji make dan yi amma wuta da wani boye emilatu efun bai tiye kuku gikini bai haki wani gato pata lam ya kumu bai amalin mawali adina di ga yaje maulidina nole ga ora ga zai je jana makiya na da ya tuwa da wani ku ebe na zai ji ya buga zandoro na dana ajan asa dai zai sai ade zai sai fadalla haza ala annahu bid'atun muhdasa ganna zai uwa ga wai wala sai da dini wani la yushra'u al-iktifalu biha ja shari'a bebiwa falaika ma kanu alai ji kokarin wala go sai na to abebe ina ina fetati wani wasu a fetati ga babu alkhairi don fakad kano ala siratul mustaqim sahaba nabiji e kpagbo ruwa ta a da zanto wal manhajil qawim e kuna bukana. a ta gabo ibada ji biyaki da ji ta ciwo wala taltafit ila gairihin fatadil ga kara da ciman do cijile ke ci shiman ji lugwa ma ga sahaba ji wo biya bima ile kai da yako la taltafit ila gairihin fatadil ga kara da lobe fahimta zan da ci bai tawili zan da ci ma bai ne zan da ci sai na ma a ga man na gaman shi man na gaman shi na wasan yau kashi ci gato da su su ko na wasan yau kashi na biya hadde ilimi hadde da su su kwana ke ga man na bai je bai kwata na zuma ba ta yazi shi sahaba jo albarka ga endoro ya ta yadi ne wani agabe biyu ƙur'anu hadisi ɓata bayanin addini ɓata gabe biyu ya aƙida yin ibada to ji kokarin wasaye ƙur'anu ga wasaye ومن يشاقق الرسول bayyana بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما walla. wadda ga ce bayan mumini farkon na jile ba ya tunga lowa dini ya gwana na waga sai na gula a safi wallahi ma ta walla fasaru da na tsoho bebe yi na gula safi wai na tsoho je yau gan gaye ko na amma gaye ne za sai na la safi wuce la na bi safi ma uzur la dai zan rayuwa uzura zan na dia ne zan na kpaya ne so kuti be kira shi ne manga wala tuqallid mukhalifuhum fatazil gadzozu da mitettu ko da sazandoci mukhalifuhum zaliya bana zaliya kpabana la tuqallid mukhalafahum mukhalifahum zaliya kpabana gada saman wuce mare fatazilla oga ci ya kpawo oga ci bici don adini ogun limanzi hmm, ka'ida guba na yitu ngari la taltafiti la gairihi bi. gada je loga ba hmm, to man ka zai ku gajin man ka zai ku gajin hmm, wani wa sahaba ji jiya wani yani nan man doro ta cikin bana dai matsaya na a ce ga ga ke da Allah ya sada ta zai sawani ne daga na wani ajin man ga gajin mu ya wani zanna alle ba ana lekpaba zai maga lekpaba na jama'a udio elatu udio ilimi udio arziki udio da su soku udio wani ke yin sahaba ji ta ci Wani yanzu ga cin matsayi da kan gama wani wace ga cin waza cin le kan da cin wani ula za sun ko da jiwa wani? da ya da soku wanda karama ji wanda kaza karama zai yi ugwa ganin ruwa bebe yi na alamiyar tuwa wanda karama batan da su sako amma mujin wuce lalari ne wata mamuwa sai al'ilasu wal muta ba a ke ba da su sako da biyu ilasu da biyu amma na tsohon yaji na mutu sayin yau mujin annabi wula mi tutu ba a gawa bai ya kuce da maji da ka'ida na jira ya luma shi ka'ida ya muta ba na ilagu dini na da muhimmanci wala bai man na zai juye bai ilimi ko da su sako ituna wata mituwa ibn siffa na ga ala mituna gumiya wani siffa na musu ilajin ibada na gumiya dai man ji za ibada tsanani soko amma mutaban gawacin da ya tungo an yi annabi jin wani sahaba jijin jin tujin a can awa ba gafara yi wani gauce wa gayin na gaishi jahili da kwako kaugya man ka zaju kaugya man ka zaju ina shi jahili liji gwako da adini wani gajewa ne na de latukin abu wunde jemaji wunde gi makanta wunji katun a damai ce bai ladini na injin na jagai ili ladini ne kaida na iga ladini na awi mai takpan zibo gala daga adorin wai ga iga wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa be ga wasan zai to adini zai ja mai tuk bayan sunna nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ila su dana emila eh, tu sunna nabi nan zan daga ga wasan yau ni zai ila su da mai amma mutaba da ba kai wa mudai zaguro zaguro guro bugo ila mi tu mm musa da dalili daga ba nabi ita ka idan nan su koji ji badin bi emila tu sunna manga وما الحكم الشرعي في الاحتفال بليلة النصف من شعبان كي أكون شيء شريو إبا ملاتو ليلة النصف من شعبان هذا هنا شيء تفوقي قفين شعبان شعبان قوي يتاتو تاتي رمضان يتاتو عنيشي توادي نتواجع جنتين شاني شاني دينا جا سيف يا ديني ونسامي جي شارو يا إيكاكا man ga la yushra'u liktifalu biha shari'a biya igan da shani jinnaya ga ifi gafi shaban bu li adami wujudi dalil alayha ay bana ide dalili tuba dalili ga mai latwa shari'a wa lam yasih a make ta zuwa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika hadisi ta zuwa ga nabi jinacan aura gaba fi kuyaye wangi gijin kuma bai cin jijin ba au hasa alaihi walam acha ca gama walam yarid an sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayani biya daga ba sahaba shi ba ga an wa hum khairul kuruni a gama yi jamana ji da alkhairi ga batana wa hum khairul qurun annahum itafalu biha bayani biga Allah ya na shishi a jikin ashjishani kwa fanya ba ugo itate na tatiuna ilawi sumbawa bayani ya eshibe gutsi shi fahal warada fi fadliha dalilun ga dalili bai ya ci falalaya nisu shaban bu ishe nisu shaban warada an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawluhu fiha bayani bai daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam etiya nisu shaban bu ga inna allah yattalihu lailatan nis min sha'ban fayaghfiru likulli muslimin غير المشاهين والمشرك سوشي ياجو شنللو إشيا غفين شعبان إشيا ونشي غدبي سوشي ياجو شنللو باوجوجي wucaji fayin ganbe musulmin dore amma yi ga zai ji yan na doji fona zai ji nan bo daga dabo keya daga dabo na gafara wani cinci za a ba a ce a ga mushiriki zai layin fatoci ba ci ne ta ci musulmi ji wani e jiki yau so ce ifa gani biyu na amma zan don wani musulmi wani gidan hadisu yoyin ibnu maja hadisu yoyin ibnu maja ke ga hadisu bai tubo amma hadisun na tuwayin sai na adini ba a'a lugwa kin dona nabi muhammadu lugwa na sallallahu alaihi wasallam wal hadisin saha man ga hadisin na ga ta zu dalilu ala falliha dalili ne ugun falalayen lailatu nisu shaban laysa dalilu ala mashru'iyyati ha bi ibadatin fiha ma hadisin na ji dalili na yi ga sakin ibadan da ce yi sabe kiyan da ya shi na bugu fakif haisu wa kafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa kif haythu waqafa muhammadun sallallahu alaihi wasallam bogo ya waye gi musulmi ke gi ba nabi muhammadu ke gina wa fa'al kullama fa'ala wa mawjin doro na nabi muhammadu jina a'a jina to nabi muhammadu jina falan ta tiya bi afdali in ma ja bi e bana ba ga sauro ya tuna wa bebe na so ga ya nabi muhammadu ne wa bebe na so ga ya nabi muhammadu ne wa bebe na da alkhairi ga ya nabi muhammadu ne da ma je yawo kai da wange je ko sawe amma da ya nabi ga yawo in dorowa bebe ina alwo lo ci je wan wo ci a ce lawya wai legun bo ko yebe yawo mu de ge kun ya nabi muhammadu bogo agwasin ya nabi ga mulakan doro wa be hutu ba jiji wa ji fe diga fa inna khayral kalami kalamullah wa khayral hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam e gana ge gana bando chonga fa inna khayral hadith e gana ge ga patana ngai ga socho ba wuna magega ba wu patana ngai bawo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke ga yo e ko bawo ndoro ga bebe yi ko e ko tun alkhairi ndoro ga sai na dini wana ya nabi muhammadu je ga yewe mu de falla ga yewe mu de alkhairi ga yewe bogo ga sai sama a ga zanna ga we kike we wa be wada me tu waso da albarka ya ciwon su kwayo na wasu fakar ku fita ku ke a wayani wa bebe yi kpata na ya nabi kuma yi wuke sallallahu alaihi wasallam shari'a kun ke yawa ya ni gagaji ga sai zama amitu wal haqqa ahaqu an yutaba gaskiya man ga gwayi gana yi ga mituna zandoru la mitu pa gaskiya e pa gaskiya ga mai pa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma za ba'da al haqq illa dalal wa gaba ba qur'an bi sunna nabi bi bayin na lugwa ki kebewo illa dalal fe kaji bai wuri ne ga yin wasattu ne kaji a biya lu ga mala ko bidiya je pata ne ja sai e be ni e wangi pata na sai na karo biya cin da wani e sa cin da nuwa wuce pata bugo mai e musulmi ji santu ne da wani santu da wani kai da wangi ji ma da wani wallahi tallahi kai da wangi ji da wani musamman ya ganna ya mi shawa daga gicho giba nabi muhammadu gino sallallahu alaihi wasallam jina to nabi muhammadu jina e bana kawa gaji indoci ko abebe indoci wa magiba nabi gina ba falan tatiya bi afdali mimma ja'a bihi wadi abebe na gegaya nabi na ya asalatu wa gegaya nabi wuri di wa gegaya nabi muhammadu boya nabi yewe kun boye na nabi muhammadu da ya tita cin bekiyan da fifiya zan yi litinin na na gayi sunna kila wai fiyazin yau ya lice ni yau ga ibina fomu shiga amma wani galashe wa albani ga a da yin sunna amma da yankin yau na bidiya yin sunna yi giyan azun fiye lice ni ga yi na bi wuti mamubuwar a ci bebe bebe ndo ciko na jina na bi wuna nan ga yin bidiya su koya ya arziki na fahimta suna ya mai musulmi ji wa gai wa gaman ya suna ji wa sai fayin gwan wallahi tallahi bi lazi wa dajin ya tsoci wa dajin ya tsoci yin doro lazawan gishi shi lagwafa fi bidiya ba reshen na si qur'an biya hadisi na ji aji tadabburi ti ba na bi ga sahaba na biya gaman ga man mu ci koji e wannan nan mai biya ibada bin ila ne gaman koji koje ya ga tabi na ji atba'u tabi'i na ji ci wala su na wani ya ga wuce yawan ji kan yi da wani gamala yi fi dajin ya ci bai fahimta sunna fi dia confidence ya yi na wata tiwo wani ga nasara ga kara ji tunani ya zanda shi na yi goba ya zabe bidiyar ku gije ile ga na riyadi lokaci wa ga wasai ile ga wata ci ba wubu amma zanda ci gobe ile ga ya kudi na wa gana na toci diwa wa wuzo gade shakka ma a tsawa ba duwa ga sokuwa wuzo ibana fele ga sokuwa ji kpadin biye na qur'ani bi a hadisi ji wune sokuwa bi kpadin yayi sokuwa bi nasara yayi sokuwa bi gurulu yayi ta ci gwala su sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ji mafi ko kan dan kpata nan sokuwa ga gan biyu so ce ga gan biyu so ce ga gan biyu o ya fahimta wangi kin dona waya sahaba wajen ganbe zai ji kikwa wani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك